Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm da kuma niya sai tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yemen A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. masu saurare assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau lahadi bakwai ga watan afrilu shekarar 2019 Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. Firaministan Libya Fayyaz Sarari mai samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce sojojin gwamnatinsa suna shiri don su tunkari rundunar sojan janar Khalifa Haftar wanda ke gabashin kasar. tsakanin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa a jiya asabar cewa zai ƙara yankin wato yammacin kogin jordan inda yahudawa da dama ke zaune a cikin ƙasar isra'ila idan ya lashe zaɓe kanar dubun dubatan masu zanga-zanga a sudan kuma sun yi maci a babban birnin khartoum a jiya asabar inda suka je helkwatan sojojin kasar a karon farko kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu gungun 'yan Najeriya da ke bakin cikin kashe kashe-kashen da ake yi a zamfara da sauran arewacin Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana a gaban fadar shugaban ƙasar Najeriya. Sannan za ku ji cewa ƙungiyar matasa ta ƙasar jamhuriyar Nijar mai faɗakar da matasa da ake kira a Jedin tana zaman taronta a birnin Kwanni. Bayan nan za ku ji cewa a cikin rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar, ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun kashe ɗaruruwan fararen hula, sannan kuma sun kai ɗimbin hare-hare a watan jiya a yankin Difa da ke kudu maso gabashin Nijar. Daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narkifa. amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya ko prime Firaministan Libya Fayyaz Sarari mai samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce gwamnatinsa suna wato sojojinsa suna daɗa shiri kan shiri domin su tunkari rundunar sojojin yankin gabashin libya karkashin janar khalifa haftar wacce ake ganin tana samun rinjayi a wajen babban birnin ƙasar tripoli sarai ya kira ayyukan haftar yunkurin kifar da gwamnati ma'aikatar yada labaran larabawa ta fitar da hoton bidiyon dakarun haftar suna shiga kofar tashar jiragen wato saukan jiragen sama na kasa da kasa a tripoli wanda aka rufe a cikin wannan lokaci kana suna shirya kansu a wajen ginin inda kuma wato da kuma hanyar da jiragen ke amfani da su dakarun ba su huskanci wani cijewa ba a wurin tashar yada labaran larabawa ta nuna mazauna unguwar suna shewa yayin da sojojin haftar suka shiga babban birnin tashar talabijin kasar saudi arabia ta al'arabiya ta ce sojojin haftar sun shiga gundumar halat al-fargan na babban birnin sai dai murya amurka bata tantance sahihancin wannan labarin ba. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya fada a jiya Asabar cewa zai ƙara yankin da 'yan ƙasar Isra'ila da dama ke zaune a yammacin kogin Jordan a cikin ƙasarsa idan ya lashe zaɓe ya samu wani ƙarin wa'adi. Wani alkawari na yakin neman zaɓe da ya yi a kusa da yin zaɓen wanda ya tada hankalin Falasɗinawa da ƙasashen Larabawa. a wata hira da ya da labarin wani talabijin isra'ila na channel 12 kwanaki uku kafin a gudanar da zaben ranar tara ga watan afrilu an na netanyahu me yasa bai kara yankin yammacin kogin jordan inda yahudawa da dama ke zaune a cikin kasar ba kamar yadda isra'ila ta yi a yankunan gabashin birnin kudus da golan height da ta kwace dukkaninsu a cikin yakin gabas da tsakiya a shekarar 1967 ba tare da amincewar kasashen duniya ba. sai netanyahu ya ce wane ne ya ce ba za mu iya yin hakan ba ya ce muna da niyyar yin haka kuma muna kan tattaunawa akan wannan batu mai magana da yawun shugaban falasdino mahmud abbas mai suna nabil abu rudaini ya faɗa wa reuters cewa babu wani mataki ko kuma sanarwa da zai sauya gaskiyar magana ya ce 'yan kamuri zauna na yahudawa wanda suke zaune a yammacin kogin jordan suna zaune ne ba bisa ka'ida ba kuma za a da su daga gurin dubun dubatan masu zanga-zanga a sudan sun yi maci a babban birnin kasar khartoum a jiya asabar zuwa helkwatan sojojin kasar a karin farko tun fara zanga-zangar kin jinin gwamnati wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama wanda aka fara a wato watanni hudu da suka gabata 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar an ce wasu a cikin masu zanga-zangar sun jefi 'yan sanda da duwatsu reuters ta rawaito cewa rahotanni daga ta rahoto wasu rahotanni da kamfanin dillancin labaran kasar cewa an kashe wasu farare hula a cikin rikicin da ma wasu 'yan sanda bayan masu zanga-zangar sun gudanar da tarukan gangami a kan titunan babban birnin mutane da dama sun amince da kiran da masu shirya zanga-zangar suka yi cewa su je zuwa helkwatan 'yan sojoji wanda ke kusa da fadar shugaban kasa umar albashir gwamnati tana ci gaba da daukar tsauraran matakai lamarin da ya sanadiyar kama wasu masu zanga-zanga ciki har da shugabannin 'yan adawa da 'yan jarida. ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc pakistan a yau lahadi ta yi kashedi ga abokiyar gabanta da take ikirarin tana shirin wato inda ke nan tana shirin kaddamar da wani hari akan pakistan lamarin da ya sa take kira ga kasashen duniya da su gaggauta daukar matakan diflomasiyya domin hana india jefa yankin a cikin tashin hankali da rashin zaman lafiya mun tattara bayanan sirri da ke tabbatar da cewa indiya na shirin aiwatar da wani harin soji akan kan pakistan akwai yiwuwar za a kai waɗannan hare-haren ne tsakanin radakun goma sha shida da kuma ishirin ga wannan watan afrilu in ji ministan harkokin wajen pakistan shah mahmud qureshi ya faɗa wa manema labarai a birnin multan da ke kudancin kasar cewa pakistan ta raba sahihan bayanan da ta tattara kuma ta miƙa su zuwa ga jami'an diplomasiya a islamabad na manyan ƙasashe waɗanda suke da wakilai na dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kureshi iya dana ta cewa suna so ƙasashen duniya su san da wannan mummunar ɗabi'a tare da yin kashedi da indiya da wannan yunkuri da take yi na wuce gona da iri a baya pakistan da india sun yi manyan yaƙe-yaƙe guda uku a shekarun 1947 da 1965 da kuma 1971 da kuma wani takaitaccen fada a shekarar 1999 an kashe akalla fararen hula da 'yan sanda guda uku a jiya asabar a cikin jerin wasu hare-hare a afghanistan a cewar jami'ai a lardin ganzi da ke gabashin kasar mayakan sa kan taliban sun kashe 'yan sanda a wani hari da suka kai a shingayen jami'an tsaro a cewar babban mai magana da yawun 'yan sandan lardin kamfanin dillancin labarai associated press ta ce taliban ta dauki alhakin kai wannan harin an kashe akalla 'yan sanda hudu yayin da taliban ta kai mamaya a shingen jami'an tsaro a gundumar sari saripol da ke arewacin kasar a cewar shugaban hukumar lardin mahmud nur rahmani wasu fashewa guda biyu a lardin nangahar a gabashin kasar ya hallaka akalla fararen hula guda uku a cewar mai magana da yawun gwamnatin lardin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Wasu gungun 'yan Najeriya da ke bakin cikin kashe-kashe da ake yi a zamfara da wasu arewacin Najeriya sun gudanar da zanga-zangar lumana a gaban fadar shugaban kasa inda suka nemi shugaba Buhari ya gaggauta kawo ƙarshen 'yan bindigar da ke kashe jama'a. Ga rahoton wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja. Wasu gungun 'yan Najeriya kenan ke nuna ɓacin ransu a zanga-zangar lumana da suka yi bisa kashe-kashen da 'yan bindiga ke ci gaba da yi a jihar Zamfara da ma wasu jihohi na arewa maso yammacin Najeriya. Masu zanga-zangar sun yi tattaki ne har fadar shugaban kasa ta Aso Rock da kenan Abuja. Jamila Muhammad ta yi bayanin manufarsu. Mun fito ne mu kawo kukanmu ga shugaban kasa da kuma manyanmu na Zamfara da najeriya ma gaba daya arewa tana cikin wani matsala shi yamma zamfara na cikin matsala katsina kebbi taron nan da ka gani ba yan zamfara kawai akwai solidarity har yan kano sun fito muna abun ya yi yawa mutanenmu na kuka muna nan abuja amma an ya taɓo mu kullum ana kashe mu na yan uwa don allah don annabi sai duk an gama kashe mutanenmu ne tukuna gwamnati za ta je mu abubakar ya'u na ɗaya daga cikin jagororin masu wannan zanga-zanga muna da ministan tsaro a zamfara ga katsina ga zamfara state shugaban kasa kuma dan katsina ne amma kullum sai an kashe mutane wannan rana zanga-zangar da muka yi ta yau kawai an kashe mutum ya kai hamsin a jiya zuwa yau na biyu ko yau da nake ma magana a karamar hukumar mu an anshi miliyan takwas ga wasu mutane biyu da an ka kama a je da su kaura na moda gwamnatin jiha ba abin da ta sa ma gaba sai harkar siyasa maimakin ta yi unhani da kuɗin mu na jiha da ta ta yaƙi barayin nan a koran mu su mu mutanen mu manoma ne yan kasuwa an hana kasuwanci zamfara an hana noma zamfara talauci da yunwa ta yawa a zamfara yanzu an kashe gari ya kai ɗari biyu wanda aka tadda mutanen su a jihar zamfara tsakanin arewacin zamfara da yammacinta da kudancinta da tsakiyarta. masu zanga-zangar sun ce nan da makonni biyu in wani abu bai canza ba to za su sake dawowa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina Ƙungiyar matasa ta ƙasar jamhuriyar Nijar mai faɗakar da matasa da ake kira a Ajedin tana zaman taronta a birnin Kwanni domin an karar da matasa domin su tashi tsaye da kafafunsu su kiyaye shiga ta'addanci da tafiye-tafiye da ke kai su ga halaka. Wakilin murya Amurka Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni na dauke da rahoton. Ƙungiyar nan ta ƙasa ta matasa ta jamhuriyar Nijar mai suna Aje Den tana can tana gudanar da zaman taronta na shekara-shekara a garin birnin Gwandi. Ita dai ƙungiyar manufarta shine ta kafa hankulan matasan ƙasar da su tashi su yi tsaye da kawunan su su nemi na kansu tare da kiyaye shiga ta'addanci da yin tafiye-tafiyen da ke iya abka rayukansu zuwa lahira. Mustapha Maina shine mataimakin sakataren watsa labarai na ƙungiyar ta ƙasa. Matasa ta matasa ta jamhuriyar Nijar a Jeden. Taro wannan namu makasudin shi shine taron majalisi da muka yi wanda cikin dokokinmu duk shekara-shekara ya kamata mu kai taro kowa da kowa mamba na kungiyar Ajedan ta matasa. Taro ne wanda za a yi saboda a gaya ma memba memba kin mina na an kai cikin waga shekara a ba su bayani sannan kuma mi an ka tunkara wannan shekara ayyukan da za a yi kungiyar da kun ka gani ga tannan nan garin kwanne amma ta kasa ta gaba ɗai matasa na wanda sun ka tashi sun ka ga sun jima suna ke sun ga ƙasar ga tasu tana bukatar sun ka tashi sun ka ce za su waye ma 'yan uwansu kai da manya su sha kowa saboda matasa su shigo su san ciwon kansu a waye musu kanu su san ƙasar su san dokokin ƙasar su su koyi ayyuka akwai abubuwa da yawa da matasa ka iya ma kansu na aikin hannu na noma na komi wanda za su dogara da su ba sai sun dogara da gwamnati ba sai sun dogara da kasa ba hukumomi tuni suka yi na'am da wannan kungiyar da su suke ganin za ta taka rawar gani a jamhuriyar Nijar ta la'akari da irin yadda kasar take zagaye da 'yan ta'adda a kasashe makwabta da rashin aikin yi da ke sawar matasan barin kasar domin neman tahiya kasashen turai alhali akwai rawar ganin da suke iya takawa a wajen noma da ayyukan hannu domin ci gaban wannan kasar dr asuman da shine magajin garin birnin kwanni wanda ya wakilci hukumomin gunduma na jiha da ma na ƙasa a wurin wurin taron matasan ya yi mini bayanin irin gudunmuwar da hukumomin ke iya kawo ma waɗannan matasan. Da masu wannan kungiya suna waye ma mutane kai na duka ci gaba in kana son shi in kana suka ci gaba sai ka tashi tsaye da kanka. To don haka vraiment mu goyon bayan da muke iya ba wannan kungiya ita ce lokacin da duk su suka gayyace mu na ayyukan da za su yi a gane mu tsamu tsamu cikin waɗannan ayyuka. Kuma duka irin shawarwaki da za mu basuwa na na ci gaba ba ayyukan da irin kamawa da muke iya muyi na ganin cewa abin da duk suka zo da shi ya wakana dole mu ne kama mu ga cewa lalle abubuwan da suka sa ma gaba tunda mun san abubuwa ne na ci gaba gari na ci gaban ƙasa na ci gaban matasan mu mu ga cewa lalle ayyukan da duk suka zo da su mun kama an yi su tare da mu kuma sun yi wani irin gudunmuwa ne iya mata ke iya bayarwa a cikin wannan mayar ta zaburar da matasan da kungiyar ta Ajiden ta matasa ta jamhuriyar Nijar ke yi ita ce tambayar da na yi wa mataimakiyar magatakardar kungiyar ta Ajiden ta matasa ta kasar jamhuriyar Nijar Hadiza Abdu. To kusan mata su suke da matsala yansu yau in yaro ya samu problem mata su ne suke yi damuwa tunda su za su abin zai shafa sosai matasan mu suna da problem kun san yau Nijar tana kewaye da wurare masu yaki ilfo kuma mata matasa mu tashi tsaye mu daddance wanga al'amura ilfo ka yaran su tashi tsaye da kansu su yi kishin kansu saboda cin gaban kan kansu da al'umma tashi su nemo aikin yi su hidda ma kansu haushi ake ta buke mu uwaye mata masu bar wahala bisa gare su tunda yau yaro in yana zamne cikin gida yana wannan kawo na shayi kawo na kaza suna wahal da uwayensu mata mata ne ka wahala education in yaro duka dai mata ne shi yasa muke jan hankalin 'yan uwan mata su kula ka yaran nan nasu su samu tashi tsaye da kansu taron dai da son ya cimma manufar daukar alwashi daga matasan na ganin sun cimma manufofin kungiyar tare da yin dogaro da kai domin kawo tasu gudunmuwa don ci gaban kasa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako a cikin rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun kashe ɗaruruwan fararen hula sannan kuma sun kai ɗimbin hare-hare a watan jiya a yankin difa da ke kudu maso gabashin nijar ga fassarar rahoton wakilin murya amurka a geneva lisa schlein da na shirya na gabatar A cikin wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya ce 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai sun kashe ɗaruruwan fararen hula. Sannan sun kai ɗimbin hare-hare a watan jiya a yankin Difa da ke kudu maso gabashin Nijar. Yankin Difa shine iyakokin Najeriya da Chad kuma fiye da mutane 'yan gudun hijira dubu ɗari biyu na zaune a yankin. Waɗanda rikici da tashe-tashen hankula da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke kaiwa a arewa maso gabashin Najeriya. Najeriya ya sa suka bar garuruwansu. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ƙaruwar tashe-tashen hankula da kuma gudun hijira yana da alaƙa da ƙara yawan kai hare-hare da 'yan ƙungiyar Boko Haram waɗanda ke da alaƙa da 'yan bindiga da ke Lake Chad sun bayar da rahoton cewa an kashe fararen hula 88 a watan da ya gabata inda aka kwatanta da mutuwar mutane 700 a shekarar 2018. Mai magana da da yawun ma'aikatar kula da ayyukan jinƙai kai Jens Larke ya shaida murya Amurka cewa karuwar tashe-tashen hankula da yawan kai hare-hare da mutuwar fararen hula yana nuna wani sauyi ga waɗannan ƙungiyoyin 'yan ta'adda ya ce fararen hula masu rauni su aka fi kai wa harin. So it's not only armed men fighting armed men. Uh, Saboda haka ba wai kawai 'yan kungiyar 'yan ta'adda ne suke kai wa 'yan bindiga hari ba, a'a 'yan bindiga uh, ne suke kai wa fararen hula hari da iyalansu uh, da mata da yara. Saboda haka wannan abin damuwa ne sosai. Wasu daga cikin waɗanda aka kai musu harin a cikin watan Maris sun riga sun yi gudun hijira kuma wasu sun kasance 'yan gudun hijira ne. A cikin rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya ce hare-hare 21 da aka kai a watan maris sun tilastawa kusan mutane dubu goma sha takwas da biyar su gudu daga gidajensu ya ce sun shiga cikin ƙauyuka da yawa na mutane daga cikin 'yan gudun hijiran na cikin birane na difa da yankunan da ke kewaye da shi duk da yawan tashe-tashen hankula a yankin larke ya ce ba za a samu hutu a ayyukan agaji na majalisar ɗinkin duniya ba ya ce ma'aikatan agaji za su ci gaba da taimakawa mutane da suke cikin tashin tashin hankali ya ƙara da cewa wani bincike da aka yi kwanan nan ya nuna cewa mutane suna da buƙatar ruwa mai tsafta da abinci da kayan amfanin gida ya ce akwai buƙatun suna nan kuma akwai buƙatar taimakawa abin takaicin shine ya lura cewa kuɗaɗen da ake buƙata don samar da wannan taimako babu su ya ce al'ummomin ƙasa da ƙasa sun ba da gudunmawar kashi uku na kuɗaɗen dala amurka miliyan ɗari uku uku na ayyuka ayyukan agaji a Nijar a wannan shekarar. Fassarar rahoton Lisa Schlein a Geneva. masaurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti 20 na safe ga shirinmu na gaba. dan wewe da kwaya sun dau eh, eh, ne masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. Dan da kwaya sun dau A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za mu ji tattaunawa da na yi da Dr. Mustapha Munir Mustapha malami a jami'ar Pittsburgh da ke jihar Pennsylvania ta nan ƙasa Amurka, inda na tambaye shi cewa a nan Amurka shin idan mutum ba shi da lafiya zai iya zuwa wajen wani likita da ya sani ya rubuta masa magani a takarda sannan ya je shagon sai da magani ya saya? Sai ya ce. likitoci suna da damar da za su rubuta magani amma yanzu ana ƙara tsananin doka kan cewa lallai sai sun duba sun tantance mara lafiyar nan da gaske rashin lafiyar gaske ce kuma su ba da su ba mara lafiya magani na tsawon 'yan kwanaki cip da cip kada su ba rubuta magani na tsawon lokaci wanda ya wuce ɗan lokacin da wannan jiya za ta faru in kuma mutum sun ga alamar kamar ko ya ji saukin ciwon ne ko kuma dama ba ciwon bane ya zo ne ya haɗa zance da magana don ya samu wannan takarda ta sayan magunguna masu ƙarfi da zai iya da zai amfani da su ba bisa ka'ida ba to lallai yanzu doka tana ƙara tsanantawa kan cewa lallai ma'aikatan lafiya da masu sai da magani da likitoci su yi rahoton wannan ga hukuma kuma kamfanonin da suke sai da magani su ma yanzu doka tana daɗa tsanani a kansu kan cewa duk asibitin ko kuma mai sai da maganin da suka kama ana amfani da shi wajen yada magungunan da ake kiransu opiate masu ƙarfi ba bisa ka'ida ba sun ga cewa yawan maganin da wani wannan jami'in ko ma'aikacin yake karba ya wuce yawan ya wuce kima to su ma in ba su yi rahoton shi sun dau mataki ba za a ana daukan matakan hukuma na tara ko kuma a ma rufe waɗannan kamfanonuwa. Dakta na ce kamar wani irin ƙwayoyi aka fi sha a nan ƙasa Amurka ne? a Amurka suna da a cikin miyagun ƙwayoyi da ake lissafin su wanda suke da matsala akwai magunguna da ake su opiates wanda su asalinsu maganin ciwo ne mai zafi kamar misali idan an yi wa mutum aiki na tiyata wato ko ya yi wani rauni kamar na hatsarin mota ko ya karye za a bashi na ɗan lokaci wannan magunguna da yawa ana amfani da su ba bisa ka'ida ba wajen maye bayan waɗannan magunguna akwai kuma kwayoyi wanda dama tun ba wai na asibiti ba ne. na neman lafiya kamar na ko da iblis da ake cewa cocaine ko heroin bayan waɗannan akwai kuma abubuwa da aka saba da su na kayan maye wanda ma suna da babbar illa kamar su barasa da taba wiwi da sauransu duk da a yanzu akwai muhawara da ake akan cewa ita wannan taba wiwi wata na ga karfinta bai kai a bata hukunci kamar sauran a tsananta mata hukunci kamar sauran magunguna ba amma dai a doka a yanda take a yanzu ta gwamnatin tarayya amurka wannan tana cin miyagun kwayoyi. to yaya tsarin su yake wajen sai da magani musamman irin maganin tari a nan kasa amurka to a doka ta ka'ida shine wannan maganin tari da ake magana kodin ai kodin abu irin wanda ake amfani da shi a kamar gida najeriya irin waɗannan magunguna ne masu tsananin tsaro da mataki a kansu wanda ba wanda ya isa ya je ya saya a kemis ko a shagon sai da magunguna ko a asibiti sai da sai likita ya rubuta kuma duk likitan da ya rubuta wa mutum ana zuba ido ana lissafi kai kanka likita ko kuma ma'aikacin lafiya ana lissafi a shekara mutum nawa ka rubutawa idan lambar da ka rubutawa ya wuce ka'idar mutanen da kake gani to an san fata wata kila masu fasakarun wannan maganin ko kan suna amfani da kai wajen samun magani ba bisa ka'ida ba ma za ta binci so na farko dai mutum ba zai je kai tsaye ya sai a shago sai kana da sai likita ya ba da sunan shi da lambar lasisin shi da cewa cewa shi ya amince kan shi likitan kuma ba zai ba da wannan takardar haka sasakai ba saboda in har shi ma likitan ya wuce tsarin da aka ajiye masa na aka ga ya wuce kima abin da yake wannan takarda da yake bayarwa to hukuma doka za ta dawo kanshi haka kamfanin da yake saida su ma aka duba aka ga cewa suna saida wannan magani a fiye da yanda ya kamata ai an ci a irin wannan kasashen kana da kiyasan mutum nawa ne suke fama da tari yara nawa ne a gari mutum nawa ne suke da tari mutum nawa ne suke mura to idan wannan maganin da ka sayar aka ga yana nema ya yawan kananan yaran da aka sani a gari to kaga an san kana da matsala ko kuma mutum nawa ne suke da karaya suka yi hadari idan ka sai da maganin da masu karaya aka saidawa amma yawan maganin da ka sayar ya ka yawan mutanen da suka samu karaya a wannan garin to kana da matsala hukuma za ta zo ta sa ido ta bi diddigi ta bi kwakwafin to da wa da wa ka saidawa wannan maganin in baka iya bayani cikakke ba hukuma za ta hau kan To, dakta yaya irin gidajen da ake kai waɗanda suka ta'ammali da miyagun ƙwayoyi suke a nan ƙasar Amurka? To, a nan akwai asibitoci da kamar harkar lafiya asibitocin kiwon lafiya na likitan kwalwa ana kiransu rehabilitation wato gidaje goje ne da za a cillaci mai matsala irin wannan ta kwalwa a haɗa da likitoci kwararru a yi masa magani a cikin mutunci da girmamawa ba tare da an tsangwame su ba har mutum ya lafiya ya kai yadda za a sallami wannan a shekarun nan kuma gwamnati tana tsara faɗaɗa yawan waɗannan asibitoci ana ƙara musu ma'aikata da kayan aiki saboda ƙarin yawan matsaloli da ake samu na miyagun ƙwayoyi. Masu sauraronmu a nan za mu da sa'aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baƙon namu, Dr. Mustapha Munir Mustapha, malami a Jami'ar Pittsburgh da ke jihar pennsylvania ta nan ƙasar amurka sai kuma bonsa tufa da ya ba da umarni ni muhammad hafiz baballa ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. Firaministan Libya Fayez Sarari ya wanda yake samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya ya ce sojojin gwamnatinsa suna daɗa shiri kan shiri domin su tunkari rundunar sojin yankin gabashin libya karkashin janar khalifa haftar wata ake ganin tana samun rinjayi a wajen babban birnin ƙasar tripoli sarai ya kira ayyukan haftar yunkurin kifar da gwamnati Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Asabar cewa zai ƙara yankin da 'yan ƙasar Isra'ila ke zaune a yammacin kogin Jordan a cikin ƙasarsa idan ya lashe zaɓe ya samu wani ƙarin wa'adi. Wani alkawari na yakin neman zaɓe da ya a kusa da yin zaɓen wanda ya tada hankalin Falasɗinawa da ma ƙasashen Larabawa. dubun dubata masu zanga-zanga a sudan sun yi mace a birnin khartoum a jiya asabar zuwa helikwatan sojojin kasar a karin farko tun fara zanga-zangar kijinin gwamnati da ya sanadiyar mutuwar wasu mutane wadda aka fara watanni hudu da suka gabata pakistan a yau lahadi ta yi kashedi ga abokiyar gabanta india wadda ta ce tana ikirarin shirya kaddamar da hari akan pakistan Da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin sai Bonsa Tufa da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyanmu na yau Jona Cummins, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. la radio.